Masu mu barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shiri na nishadi. A yau ma muna ɗauke da ci gaba da hiranmu da Hamisu Iyan Tama dangane da kwamitin da hukumar ta ce fina-finai ta kafa na samar da hanyoyin ci gaba ga masana'antar musamman ganin yadda duniya ke ci gaba. Kamar yadda muka alkarwarta wa mai sauraro cewa za mu ɗora a hiranmu na wancan mako a makon da ya gabata a shirinmu na yau da gobe. Hakanmu bata cimma ruwa ba, a don haka a yau za mu ɗora da wannan hira ga yadda hiranmu ta kasance da shi. Ka ce kamar sun yi amfani da ku. Eh. A warware mana. Kamar amfani to duk wani inda kika ji an ce gwamnati ta kafa kwamiti. Mm. Ita ce take ɗawainiya da kwamiti. Mm. Mu san harkar da kishin harkar. yasa da aka bamu mu tsaya mun ce sai an bi ka'idar an bamu kuɗi ba mm. to amma wanda yake wajen sai muka yi tunanin kamar yayi amfani da mu ne saboda a ce shi shugaban hukumar nan yana aiki ya kira wasu iyanta ma waɗanda suke da kima a darajar fim da masana'antar fim muna da yawa ya samu a ciki wanda ni cewa ne ba na son shugabanci don duk wani shugabanci na yan fim wallahi na ce ba na so ba zan ƙara yi ba saboda jirali ne ko saboda kawai dai ni na yi nawa zamanin na yi nawa shugabancin abin da na kana na ci gaba a wancan lokacin na kawo a bawa wasu dama su ma yanzu su zo su ma su gwadon tasu basirar da kwazan amma aka tirsasa sani na karba amma wallahi ina gaya miki sai da ne kwalla sai da ne da na shinan ban karɓi wannan mukami ba kuma da yawan waɗanda suke cikin wannan kwamiti sun yi da na shinan da Allah ya sa sun san abin da zai faru kenan da ba su karɓi wannan mukami da aka sa su a ciki ba wasu sun ba da dukiyarsu wasu sun ba da wajen yin sana'arsu dan ayi taro wasu sun zo kai duk wanda ma ya ba da fim aka haska na marhaba din nan ba wanda ba a sa ba abin da aka kashe wajen process din kawo fim din da haska fim din ba wanda isa samu kai ni fim dina ma ni dubu uku na samu na rantse miki da Allah kacal to ina kai ki amma dan masana'antar muka yi sakar fayis fim biyar ne da ni na saka guda ɗaya a wannan shekara shekara da ta gabata kenan kin gane yanzu sallah da kwana goma a yanzu an yi sallah da kwana goma ai ba ai ba to to daga yin sallah sai da aka kwana tara ana nuna yanzu last year da ta wuce ana nuna fina-finan kin fahimci abin da nake nufi wani abin da ya sa ruwa ya zo hadari ya zo za a nuna wani kuma sai da yamma ta yi sai hadari ya haɗu mutane sai suka zama discourage suka zama in sun zo ma to sannan kuma su neman ma wasu da yawa ba su santa ba kuma abubuwan ha a wajen ma wasu mu muka rinka ɗiban su a mota muna fitar da su bakin titi to wannan shine abin da nake so ki fahimta a samin ne aka bamu mun da ki jikinmu da dan yankara ba ni kaɗai ba da ni da shauran 'yan kwamiti mun rubuta takardu mun mika musu wani sun nuna godiyarsu cewa sun ba mu aiki mun yi sun ba mu a rubuce amma final report ba mu rubuta shi har yanzu ba amma mun gama aikin mu domin mun gaya musu da baki cewa mun gama abin aka ce mi website ne mun bude marketing online kwanan nan da azumin nan wani ya zo ya bude online shi shugaban hukumar tace fina-finan ga aidiyar abin da ikafa abin da za a zuba ba wani kuɗi ne mai yawa ba eh. bai zo ya goyi da bayan wannan abin da, muka kawo ba har ya zo ya lalace ina gano shi ya je an ci abincin wannan da shi da, azumin nan yana mara wasu baya sun zo da wannan aidiyar ma an fara saka fina-finan a intanet bayan kuma aidiyar din ku ga aidiyar mu ce ai masu kalubalance shi ba a'a ba za mu kalubalance shi ba saboda wayannan da suka zo da aidiya masu suna su Netflix mai yiwa tunaninsu ne ba namu ba amma ya din kuka fara yin tunanin tunanin ma ya fi shekara biyar idea ta ce ma ni na sayarwa da kwamitin to kaga inda matsalar rashin rubuta wani tunani wani basira ka rubuta shi ka yi rajista ai kasuwanci kowa zai iya yi sunan wancan daban hmm. sunan namu daban kamar kamfani ne na fim sai kuka haƙura yanzu da naku a'a to ai inda sun riga sun yi muku ai ko sun yi ko sun yi zamu iya yi hmm. kamar kamfani ne na fim ina yin fim ke ma za ki iya buɗe kamfanin yin fim amma kuma ai ce eh. idea ɗinku ne na tsorawa ba wai aidiyar mu ce su suka ɗauka ba eh. mu aidiyar mu daban su kuma wa'annan ideas daban tunaninsu daban sunan nasu daban mu sunan namu Kannywood marketing and distribution network su north place sunan su kin gana ba da ke nufi kin ga suna ma bai zai turawa eh north north arewa okay north place ya kin gane haka suka suka dora nasu akwai wani ma ya bude mutum ɗari ma za su iya bude kamar masana'anta ce ta fim inda ka inganta naka iya abin da za a je a yi maka ciniki to ni in na samu yadda nake so ni zan tashi kayana kai kadai eh. abu ne da mutum da ai wancan dama idea ta ce su kwamitin na ce tunani na ne na ce zan yi wanda na ce yace zai mun gashi za mu mayar da shi ya zama na masana'antar ya zama namu mu duka to saboda haka ba a samu goyon baya ba duk wanda baki zato mun ce kai ka dubu ɗari kai ka dubu hamsin kai ba a samu kuɗi ba mm. kin gane to ni na same da nake so sai in zo na yi kayana shi wannan abu ana batun kamar naira nawa ne zai lashe ya danganta da girman abun mm. space ne a takaice eh a space ne eh. in na gaya miki a takaice zan iya miki karya eh. yaya na ɗauko abun mm. ni yadda muka ɗauko tsarin da muka zona muka yi mitin kowa ka shawara shine za mu tsara wannan kasuwanci na online ta hanya za mu iya premier na farko mm. na yi sabon fim kin yi sabon fim wancan ya yi sabon fim sai a tallata shi sai a ci ranar kaza ga watan kaza za a saka fim ɗin nan online za ka sa kuɗi naira ɗari biyar za ka ga ka account number da za ka saka kuɗi za ka ga alert za ka ga kuma code ya zo maka code ya zo maka biyu ga sallah za a fara haska wannan fim online ba ya zama kullum za a gan shi ba ne premier ɗin shi za a yi eh. sai aka samu kamar mutum dubu ɗari suka kalla akan ɗari biyar biyar in aka ce bayan sallah azahar kafin sallar la'asar an gama nuna fim din nan sai muka gaya wa duniya mutane suka sa ɗari biyar biyar muka ba kowa code lokacin na yi kana bude. application ne dama za ka shiga kai signing in kai komai yadda ake yin kowane app in ka shiga play store za ka gan mu to in kai download din a wayarka in so kake ka jona da tv ko da computer kana saka code ɗinka za ka kalli fim ɗinka idan ya kare fa mm. ka ya kare. mu mun san kuɗin ka ya kare mun yi monitoring ko mutum nawa ne ba za ka ƙara kallonsa ba eh, kuma fim din sai ka ai ba sai ma za mu ƙara wani premier din to sannan kuma akwai hurumi na idan mun gama premier din za mu zo mu saka fina-finan kuma a kullum mai so ya kalla a ɗari da hamsin ne a ɗari biyu ne in za ka kalle shi so dubu za ka saka mana ɗari da mu muka yi dizainin ɗinsa mu muka zo na mutum kamar yadda turawa suke kamar yadda turawa suke to eh, misali idan ka biya kuɗin nan mutum zai iya downloading ba za ka iya ba kuma ba za ka iya screen saving ba kallo ne kawai duka mun zo da su waɗanda suka kirkiro abu an zo da shi ba za ka iya screen saving ba mm. na screen din ka kai saving ɗin abin da kake kallo kuma ba za ka iya downloading ba mm. mun yi kuma akwai resuming mun kare to sannan kuma shi fim din idan kana da bukata kana kallo sai ka ji ko lokacin sallah ko wani abu ya yi idan ba na premier din ba wanda za mu saka fina-finai in sun kai dubu goma haka za mu saka su za ka iya kashewa ka tafiya ka kai alwala kai sallah kana dawowa ba sake opening za ka yi ba rizumin zai ya ci gaba da kallo daga inda ka tsaya duk wayannan abubuwan mun yi su kuma an zo an yi demonstration shekara ɗaya da wata biyu da ta wuce kenan baya kuma duk yan fim sun zo sun gani an yi na'am amma abin bakin ciki mu da muke yan fim ɗin mu muka ƙirƙiro wani muka ce yan uwanmu ku zo mu haɗu ya zama namu yanzu wani na waje ne ya shigo yi kuma gashi an ba shi goyon baya To hira dai ta ɗauko daɗi dole a nan za mu gimtse saboda idan muka bari sai mu ta tafiya. Eh. Muna fata idan muka sake eh, ziyartar ka za ka ba mu dama mu kuma sake tattaunawa. Ofis ɗina koyaushe a buɗe ike naki ne. Eh. Baraka in dai kina da lokaci kina da abin da ake tambaya a mm. masana'antar Kannywood. Ki zo a shirye kowane lokaci. To muna gode. Ni ma na gode. Uh-huh. To Madalla, daga ƙarshe dai Hamisu Iyan ta ma ya ce sun kammala kwamiti kuma sun ƙi su rubuta rahoto na ƙarshe kasancewar gwamnati ta ki ware musu wasu kuɗaɗe domin tafiyartar da wannan kwamiti. Hasali masu sun da ki jikinsu da ɗanyar kara wajen ganin sun cimma burinsu. Baraka Bashir, dandalin VOA.